Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya musanta labarin cewa yana shirin ficewa daga cikin jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. A wata hira da muryar Amurka, jim kaɗan bayan da wasu ɗaruruwan magoya bayansa suka yi masa wata gagarumar tarba a lokacin da yake dawowa daga wata tafiya a birnin Mina, ya ce ya yi matuƙar mamakin yadda aka yada wannan labarin. wannan zance banza ne, ni ko da yake magana ma ana ta yada magana ni ma ji ba sai daga baya wani faɗa mini. amma yaushe za a gina gida da kai ka ce za ka tafi ai na da ina pdp a ina batta kuma wanda ya sa na batta na yi mamakin wannan ban san inda wanga batu hito ba domin ba ma wanda ya taba kira na mitin na bari babu wani taba gayyata ni ban tamani akwai wanda ma zai kalli ido na ya ce min eh, in zo in abin nan ba sai dan kallon mutum in dariya mu da mu ne muke zuwa ma mu mai magana da su ai mu su tsaya duk da cewa wasu sun riga sun yanke shawarar za su tafi amma ai ina cikin gwamnoni da suka je suka samu wasu daga cikin suka musu nasiha suka ba su shawarar su wannan magana wai zan bar apc wallahi ba sun ta hito ba ai ina cikin apc goshi ma nan kaga APC ne ko majina na fiyata APC kaga fito to ko akwai yiwuwar sasantawa da waɗanda suka riga suka fice daga cikin jam'iyyar APC musamman gwamnoni yan uwansa ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan wannan al'amari ka duba ka gani ba ma sai na kuma tunaye ba ka duba ka ga mutanen da suka fita na farko fitan da suka yi ba fitan ƙida ba ne kowannen sun ka ɗaga shi yana dalilin da ya sa fita ko wani abin mai gidan shi ko wani yana son mulki ko wani yana gudun wani bincike ko wani abu gaskiyar magana kenan to kuma a demokradiyya mutum na da yancin tunda ba ba addini ne kana da yancin ka fita iyaka mu mu sai mu ba da shawara amma wanda suka fita ai wallahi ni ko ko ta domin na tsaya na duba na ga kowa na dilin shi amma yanzu aka fara siyasa ku bari mu ga zai faru mako mu zuwa da na sama mu gani a je zuwa ku bari mu gani. Daga bisani dai gwamna Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi bajinta sosai wajen samar da ababen ci gaban ƙasa ta fannoni daban-daban a ciki har da kammala aikin babbar tashar jiragen ruwa a garin Baro da ke cikin jihar Niger. Aikin Baro kusan ma ce an gama muna sa ran wata mai zuwa shugaban kasa zai zo ya buɗe Baro haka dai suka faɗi. An kawo mai-mai mai injina dukkan aiki an riga an kawo. Ah, kusan ma ce cikin kashi ɗari abin da rage ba zai fi kashi biyar ba ko goma. Ya za ku da matsalar rashin hanya ba hanyar da za a je. An ba da kwangilan hanyar wajen ana na ana yi. Iyaka yanzu za mu yi mu dan gyara kaɗan saboda kai kayan aiki da ake yi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.